صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم جعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha hudu ga watan muharram bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da bakwai ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi sharhu sunna na Abu Muhammad Al-Hassan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda za mu tashi daidai fakarar da malam yake cewa وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده ودعه ما لن يكي yana baka ka'ida ne wajen ما لمن da ya cancanci ka saurare da kuma malaman da ba su cancanci ka saurari karatunsu ba malam ya ce wa iza sami'tar rajula duk lokacin da ka ji wani mutumi ta'tihi bil asari fala yuriduhu kana zuwa masa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce a shi ba ruwan shi da hadisi wa ƙur'ana ya yace a shi kawai za ka kawo mai in dai hadisi ne ba ruwansa amma ka kawo mai qur'ani saboda Allah ne ya faɗi sai malam yace fala ta shukka annahu rajulun kad ihtawa ala zandaqati yace kakka samu shakka mutun ne wanda ya gino akan zindiƙanci me ake nufi da kalman zindiq asalin kalman zindiq kalma ce farisiya bi ma'ana ba kalma bace balarabiyar kalma abinda ake nufi da zindiq shine ka ɓoye abinda ba shi bane a fili kaga yayi daidai da munafunci kenan ko to larabawa sai suka ari kalman a babin aƙida malaman tauhidi in ka ji ana ce wannan mutumin zindiki ne bi ma'ana ya fita daga addinin musulunci shine shine malam yace ka sani cewa wannan mutumin ya ginu kan zindikanci faqum min indihi ka tashi a wurin kakka zauna wada'ahu ka kyale shi me yasa malam ya kama wannan saboda Allah maɗaukaci yake cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin Allah maɗaukaki yana cewa laqad manna Allahu muminin tabbas Allah yayi baiwa ga mu'minai id ba'atha fihim rasulan min anfusihim A yayin da ya turo da manzo daga cikin su tulu alaihim ayatihi wannan manzon yana karantar da wa'annan mutanen mabiyansa ayoyi na Allah wayu zakihim yana tsarkake su wa yu'allimuhumul kitaba yana karantar da su ƙur'ani wal hikma da kuma mai hadisi wa in kanu min qablu ko da yake kafin zuwan wannan manzan lafi dalalin mubin suna kan bata bayyananne larabawa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun kasance a kan barna na farko amru Luhai shi ne mutumin da ya je sham ya ga gumaka suka burge shi saboda mutum ne wanda yake kyautata wa mutane a garin makka da ya zo da ita garin makka sai mutane suka ɗauki wa'annan gumakan suna bautawa dalilin samun gumaka a garin makka kenan kaga na farko kenan an gusar da su daga kan turban addinin annabi ibrahim da annabi isma'il alaihi masalatu wassalam na biyu shine idan mutum aka haifan mai mace saboda bakin ciki sai ya haƙa rami ya binne ta da rai na uku ana kashe yara saboda gudun talauci na hudu mata da maza suna zagaye ɗakin kaba tsirara maza za su zagaye ɗakin ka'aba da rana zandir suna zagaye ɗakin ka'aba su kuma mata suna zagaye ɗakin ka'aba da daddare zandir har suna waka al yawma yabdu ba'dahu aw kullahu yau wani barayi na jikinmu zai bayyana ko ga baki ɗayansa fama bada minhu fala uhilluhu amma abin da ya bayyana na jikinmu ba mu halatta shi ba hadisin imamu muslim ruwayan abdullahi dan abbas ya ce sai allah ya saukar da aya a cikin suratul araf wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu mara biha idan suka aikata aikin alfasha wannan yawon da suke yi zindir suka ce ai Allah ne ce su dinga yawo zindir wai me tufafin da aka sa aka saba wa Allah ba za a yi dawafi da shi ba saboda haka akwai ta kabila daga cikin kabilunsu suna da tufafin da suka ajiye a gefe in ka samu ka sa wannan tufafin to za ka yi dawafi da riga amma in baka samu ba dole sai dai ka yi zindir ka zagaye ɗakin kaba wannan yana daga cikin aikin da suke yi shine wanda Allah ya kira shi wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula to wannan tabarrujin shine mata suna zage dakin Ka'aba da daddare tsirara sai su sa auduga a al'auran su su toshe sai su dinga wannan waka kaga wannan na biyu kenan na hudu shine idan mace ta zama budurwa ta kai munzalin aure sai a samu katti kusan guda goma samari suna mu'amala da ita har suna lalata da ita idan ta ɗau ciki ta haihu ranar da za a yi bakwai sai su zo su zauna sai a duba a cikin wa'annan samarin guda goma waye ya fi wani ni'ima sai ta nuna shi ta ce wannan sai ya zama shine baban yaronta ko kuma dattijo daga cikinsu ya tashi ya kalli samarin da kyau ya kalli yaron nan sai ce wannan shine ne kama da yaron saboda haka shine baban yaron sa'annan kuma mace idan baba ya mutu ɗa babban ɗa zai gaji matan babansa banda babansa dukansu sun zama community ɗinsa har da ƙannansa mata duka wannan yana daga cikin ababan da suke shi yasa Allah ce wa in kanu min qablu ko da yake su wa'annan fa mutanen kafin zuwan wannan manzon lafi dalalin mubin suna cikin bata bayyananne wa'annan ababan da aka faɗi wanne ne ba bata ba hasili ma mace ba ta da wani abu a cikin gado ita kanta ana gadanta ne to me yasa za ba ta wani abu ita kanta ana gadanta ne sa'an nan kuma wanda ya fi wani ƙarfi shi zai mallaki abin da sauran suke da shi kaga kenan sannan kuma ga yaƙi ta kan zomo sai a yaƙin shekara ɗari akan zomo generation after generation irin wannan rayuwa suke ciki wanda ya fi ƙarfi shi zai danna sauran sai Allah ya turo wannan manzo cikinsu to kaga anan muhallin shahid shine Allah ya ambaci hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah ya ce mun sauka maka da azzikr shine alquran inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun saboda haka ana nufin alqurani inna wa anzalna ilayka dhikra mun saukar maka da qur'ani litubayyana lin-nasi saboda yi wa mutane bayani ma nuzila ilaihim abinda aka saukar musu wala'allahum yatafakkarun saboda su yi tunani to kaga kuwa tunda bayani zai yi dole a samu me kenan hadisi ko tunda bayani zai yi dole a samu hadisi sa'annan shi qur'anin karan kansa sukutun da guda hadisi ya rawaito sa saboda idan ka ce wannan ƙwar'anin suwa suka karantar da kai waye ya karantar da shi mala'ika jibril ya karantar da wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya karantar da wa sahabbansa to a bakin wa aka ji me ya karanta musu sa'annan bai musu bayani ba to kaga wannan duka yana maka ishara ne zuwa ga hadisi shi sa hadisi ya inganta a cikin sahih bukhari da muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace rubba rajulun shaba'anun ala arikatihi yaqulu bainana wa bainakum kitabullah fama kana fihi min halalin ahlalnahu wama kana fihi min haramin haramnahu yace za a samu dayawa daga cikin mutane ya koshi sai ya zauna akan kujeransa ko akan gadansa sai ya ce tsakaninmu da ku ƙur'ani ne kadai abinda ke ciki na halal za mu ce halal ne abinda ke ciki na haram za mu ce haramun ne amma bayan ƙur'ani ba za mu amfani da komai ba su ne wa kenan ‘yan ƙur'ani yon malam ya ce gashi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba da labarinsu kaga a lokacinsa ba su fito ba amma yanzu ba sun fito to Shi ne malam ya baka ka'ida duk lokacin da ka ji mutum ya ce maka a shi ba ruwansa da hadisi tashi ka bashi waje tashi ka bashi waje saboda Allah da kansa ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana sai ce fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayanahu mu za mu yi maka bayanansa. sa sannan manzo Allah yayi wa sahabbansa bayani ko bai yi ba yayi saboda wani lokaci aya na shige musu duhu duk da larabawa ne ga fasaha amma wata ayar idan ta zo sai su sai su kasa fahimtanta kamar yadda take sai manzon Allah ya musu bayani lokacin da Allah ya saukar da allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun wa'anda suka yi imani kuma ba su imanin imaninsu da zalunci ba ula'ika lahumul amn wa'annan sune suke da aminci duniya da lahira kuma sune shiryayyu sai kalman wa sahabbai wannan kalma ta zul sai musu nauyi suka ce ayyuna lam yazlim nafsa a cikin waye bai zalunci kansa ba kaga sai suka fahimci kalman zalunci na kalma ce ta larabci in an ce zalunci ka daura abu ba inda ya cancanta ba shine zalunci sai suna ganin to ai ana samun mu yawancin mu muna yin haka abu mu daura shi ba inda ya cancanta ba suka ce waye a cikin mu bai zalunci kansa ba sai manzo Allah ce laysa allazi tazhabuna ilayhi ba wannan zaluncin da kuka fahimta aya take nufi ba awalam taqra'u qawla Allah azza wa jal shin ba ku karanta fadan Allah madaukaki ba wa id qala luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim a yayin da luqman mai hikima yake yi wa ɗansa wa'azi ya kai ɗan ɗana kakka yi tarayya da Allah ko saboda yin tarayya da ubangiji zalunci ne mai girma bi ma'ana zulm da ake nufi a wancan ayar ana nufin me shirka sai manzo Allah ya fito musu da shi kaga wannan duka menene bayanin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani to idan ka ce Qur'ani to Qur'anin ma a bakin wa ka jita kaga dole a ce ma ga abin da ya ce min kaga ashe kenan dole yana bukatan wanda ya karantar da shi kaga an kace baka yadda da Qur'ani ba tamkar ka kare ta hadisi ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu yace ku saurara ni dinnan sallallahu alaihi wasallam yace an bani Qur'ani da kwatankwacinsa sa tare da shi shine hadisi duk wanda yace yayi imani da Qur'ani bai imani da hadisi ba to ba musulmi bane saboda ya yi imani da sashen littafi kuma ya kafircewa mai sashi saboda wanda ya saukar da ƙur'anin shi ya saukar da hadisi Allah ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha shi manzon Allah baya furuci daga sarransa. ransa duk abin da ya furuta wahayi ne aka yi masa shi sa abdullahi ah, shi sa amr bin al-as radiyallahu ta'ala anhu yake tambayan Ah, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah in rubuta duk abin da kake faɗi a cikin fushinka da cikin nishaɗi, a cikin tafiyanka da zama gida sai ce ka rubuta duk abin da ke fitowa ba abin da ke fitowa daga nan sai gaskiya kaga me yake nuna maka la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahayi yuha 'allamahu shadidul quwa duk abin da yake faɗi wahayi ne aka yi masa saboda haka duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai furta wahayi ne Allah ke masa sannan ya furta ta saboda haka idan ka ce kayi imani da Qur'ani baka yi imani da hadisi ba to tamkar ka karyata Qur'ani ne saboda Qur'ani ya tabbatar da hadisin saboda shine hikima da Allah subhanahu wataala ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to malam yace duk mutumin da yace ma yayi imani da wannan bai yi imani da hadisi ba to kakka zauna a wurin sa ka tashi ka bashi waje ba mutumin kirki bane eh, mutumi ne wanda ya ginu akan zindikanci karyata qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sahabbai su ne suka rawaito qur'ani sai an zaunar da su wannan ya karanta wannan ya karanta a ji duk ya zo iri daya sannan a rubuta kaga ya zama me hadisi hanyar da aka bi aka samu qur'ani hanyar hadisi ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya amma ya karantar da sahabbansa kuma kafin a rubuta sai an tabbatar da kowa ya karanta daidai babu wanda aka samu sabani da shi a wajen karatun sannan sai a rubuta shi kaga hanyar da ake samu hadisi haka aka samu qur'ani aka rubuta ta saboda me gudun sabani to amma wa'annan su sun ce su sun yi imani da qur'ani tawilin su ai Allah ce fa bi uh, ayi hadithin ba'da Allah wa ayatihi yu'minun da wani hadisi kaji inda suka fassara shi kenan wai da wani hadisi bayan ayoyin Allah za ku yi imani bi ma'ana bayan ayoyin Allah mai da wani hadisi za ku yi imani kaji inda suka yi tawilin ayar kenan to shi sa malam ce in ka samu irin waɗannan ka ji suna irin wannan maganar kakka zauna tare da su ka tashi ka ba su waje sai malam ya ci gaba da cewa wa'alam ka sani ya kai dan uwana musulmi annal ahwa'a lallai bid'a kulluha radiyatun gurbatacciya ce ga baki Ta tad'u kullaha ila saifi ga baki tana kira zuwa ga zubar da jini ne wa arda'uha wa akfaruha ar-rawafid ya ce wanda ya fi kowanne gurɓacewa da kafirci su ne ba shi'a saboda su ba su yadda da ƙur'ani ba ba su yadda da manzan Allah ba ba su yadda da sahabbai ba to da wasu ka yadda da shi Ka game su wani addini ne daban ba musulunci ba amma an ɓoye ne da guzuma ake harbin kassana saboda na farko ba su yadda da annabcin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ibn hazm ya kawo shi a cikin fisal akan cewa da ya zo yana maganan shi'a da suka zo sai suka ce ai Allah ya ba da saƙo ga mala'ika jibrilu ya kawo wa Ali bin Abi Talib da mala'ika jibrilu ya ɗauko saƙon sai ya tsallake Ali bin Abi Talib sai kawo manzan Allah saboda haka sai suka ce mala'ika jibrilu ya kafirta bangare na biyu suka ce a'a bai kafirta ba sai dai yayi kuskure an ba shi amana ya ji ya ba da amanan ba hannun wanda aka ce ba da amanan ba wannan shi ne maganarsu sa'annan na biyu suna da ƙur'anin da ba wannan ƙur'anin da ni da kai muke karanta shi ba shine mushafu fatima sun ce ko harafi ɗaya na ƙur'anin mu babu a shi a cikinsa wannan musulmi ne shi sa malai ce wanda ya fi kowanne ribewa da kafirci su ne shi'a sa'an nan na biyu suka ce sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su kafirai ne banda guda hudu Miqdad bin Aswad Ali bin Abi Talib jundubi bin Junada Abu Zarri suka ce wa'annan su ne kaɗai musulmai duk sauran arna ne kaga idan aka ce dukkan ba musulmai ba kaga shari'a ta musulunci ga baki ɗaya mai kenan babu shi ai in aka condemn ɗinsa ai babu shari'a suwa suka kawo maka shari'a su ne to in babu su kaga ne babu musuluncin kenan ga baki ɗaya shi yasa kamar yadda imamu ibn asakir ya kawo shi a cikin littafinsa tariqud dimashq da kuma ah, khatibul baghdadi a cikin a tarihu bagdad tarihu baghdad mujalladi 88 ne duka malaman da aka samu na musulunci da suka yi rayuwa a cikin garin bagdad da irin hidima da asimarta da ta kasance na musulunci in kana so sai ka koma cikin wannan littafin na khatibul bagdad mujalladi 88 shi ya kawo shi a cikin mujalladi na uku, shi kuma Ibn asakir a cikin littafinsa ya kawo shi a cikin mujalladi na goma sha ɗaya ya kawo daga umar bin habib lokacin da ya shigo wajen harunan rashid kaga harunan rashid ai ya samu mulki ne yana shekara yana ɗan shekara ashirin da biyar yana ɗan shekara ashirin da biyar ya hau ya mallaki na duniya to sai harunan rashid sai ya dan samu kuskure shi wannan umar bin habib ya shigo majalisinsa shi ne shugaba kuma shi malami ne sai ana tattaunawa akan hadisin abu huraira duka majalisin sai suna suka ga abu huraira suna cewa hadisin nan bai inganta ba kaza da kaza da makamanci haka shi umar bin habib sai ce suka da ya tambaya ce me yasa ba za a karbi wannan hadisi ba sai suka ce ai saboda Abu Huraira ne sai ce wa Harun rashid ni a wuri na Abu Abu Huraira mutumin kirki ne kuma hadisin sa hujja ne idan Abu Huraira ba mutumin kirki bane to musulunci ma babu ita sai ya wuce sai Harun rashid ya yi shiru sai aka ya tura aje a kira shi dan sako ya zo ce to ka zo shugaba na kiranka za a maka bulalan takobi ya ce sai na ɗaga nu sai na roki Allah na ce ya Allah na yi wannan abin ne don in kare mutuncin sahabban manzan Allah da addini ya Allah ka kare ni daga sharrinsa yana zuwa sai harunan rashid ya ce me yasa ka faɗi wannan magana? ya ce idan an yi suka ga abu huraira an yi suka da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan an yi suka ga sahabban manzan Allah an yi condemning din musulunci saboda wannan addinin da ni da kai muke yi yau ta nuna muka same shi sai harunan rashid ya yi shiru ya ce gaskiya ne ka raya zuciyata Allah ya saka maka da alkhairi sai ɗauko dirhami dubu biyar sai ce a bashi yace saboda ka tuna min abin da na samu santsi a kansa Allah ya saka maka da alkhairi kaga yayi ne domin wa yayi ne domin Allah Allah ya kare shi ko bai kare shi ba to shine duk mutumin da ya wani abu domin Allah Allah zai kare shi to shine malam ya kawo maka akan cewa wanda suka fi kowa lalacewa da kafirci shine na farko shi'a saboda haka komai nasu yaki da musulunci ne mahadinsu ma su sun ce suna da mahadina su ya shiga sirdab wani kogo shekara 1228 da suka wuce ya shiga cikin wannan kogon idan ya fito zai kashe larabawa sannan zai yi wa nana tu haddi na zana manzala kuma ya ce mahadinsa tsatsansa ne ko jika ne daga cikin jikokin manzan Allah sunansa sunan manzan Allah sunan mahaifinsa sunan mahaifin manzan Allah ya ce daga tsatsona yake ya ce zai cika duniya da adalci kamar yadda aka cika ta da keta da zalunci yanzu ba an cika duniya da keta da zalunci ba ya ce to zai zo lokacin da duniya tana cikin keta da zalunci ko ina wannan shi zai mallaki duniya kaga kenan ina ne za ta mallaki duniya ina ne za ta mallaki duniya saudiya ita ce za ta mallaki ina ta cika ta da me adalci to shi kuma nasu zai kashe larabawa kaga kenan daman ba balarabi bane da yake nan ko sa'annan kuma kaga su da wa suke kiyayya kenan da musulunci kenan ko kaga wannan karara zai nuna maka da musulunci kada a dinga rudar da kai ai suna yaki da America ka san mu inda aka fi samun dan Najeriya kenan da zaran mutum ya fito yana nuna kiyayarsa da America shikenan sai kaga ka bi shi bata yake kai ko daidai ne a kawai wannan kiyayyar da ya nuna saboda kin America sai ka bi shi ba bin mutane blindly ana bin sa ne da ka'ida ta addini a ga menene shi ma kansa dauke shi a daura shi a faifai sannan a gano inda matsalar take to da yawa sun tasirantu da wannan sai kaga mutane sun gini da wa'ansu tunani wanda yake ya saba wa addini duk ta irin wannan sai ce to irin wa'annan suna cikin wannan bata na biyunsu sai ce wal mu'tazilatu da kuma mu'tazila mu'tazila asalin kalmar mu'tazila daga azalin azala ne ya azilu uzlatan mu'tazila bi ma'ana ya nisanta yana nisanta nisanta mai nisanta asalinta an samo ta ne kalmar daga wafil bin afa ɗalibi ne daga cikin ɗaliban hassan albasiri an zo an yi wa hassan albasiri tambaya ne a kara makallahu ƙungiyoyi biyu sun fito a garin basra kungiya ta farko ta ce duk irin saban Allah da kai imaninka na nan daram damdam da imaninka da na na Abubakar da na Annabi Ibrahim da na mala'ika Jibrilu iri ɗaya ne kungiya na biyu kuma su ne murji'awa su ne na farko kungiya ta biyu kuma sun ce idan ka sha sigari ka zama arni kafuri ne kai ɗan wuta kuma dawwamame <laughs> dukan su akwai mai sauki kaga ba sauki wancan sun ce duk irin saba mutum na saba Allah ya zama kafiri shine khawarij kenan akar makallahu me zaka ce dangane da wa'annan sai ce murtakibul kabira mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi mutumin da yayi saban Allah musulmi ne mumini amma fasiki ne saboda saban Allah da yayi wa fil akhirati alahira kuwa tahta mashi'atillah yana karkashin ganin daman Allah in sha'a azzabahu in Allah ya ga dama ya kona shi afwa ah, wato adlan minhu adalci ne daga Allah wa in sha'a afa anhu wa ghafara lahu wa la yu'adhibuhu wa yudkhiluhu aljanna in kuma Allah ya ga dama duk da wannan abin da yayi ya yafe masa ba zai azabtar da shi ba kuma ya shigar da shi aljanna sai wannan ɗalibin sai tashi ya fushi sai ce ana la aqulu bi annahu mu'minun wala bi annahu kafir ni ba zan ce mu'mini bane kuma ba zan ce kafiri ba walakinahu fi manzilatin bainal manzilataini sai dai in ce ya fita daga musulunci bai shiga kafirci ba ah to in baka musulunci me kake kaga kafiri kenan ko sai ya ce wa in wa fil akhirati amma a lahira khalidun mukhalladun fil nari ne abin dawwamarwa a wuta fa tazala majlisul hasan al-basri sai ya nisanci majalisar malaminsa fatin daga wannan ranar sai a kira su ula'ikal mu'tazila wa'ancan su ne suka nisanci majalisar malaminsu kaji inda aka samu sunan kenan to mu'tazila su kuma me matsalar su kwakwalwa falsafanci ta yi tasiri suka ce as-sahihu ma sahahahu al-aql wal qabihu ma qabbahahu al-aql abu mai kyau shine abinda kwakwalwa ya ce maka mai kyau ne duk abin da ka dauka in dai kwakwalwarka ta ce ma mai kyau ne to mai kyau ne a wajen Allah kaga mahaukaci ma kenan shi kenan daidai ne ko ba mahaukaci yana sama kuma ya ce mai kyau bane abin abin da kwakwalwarka ta nuna maka mai kyau ne to mai kyau ne a wajen Allah duk abin da kwakwalwarka ta nuna maka mara kyau ne to ita ma mara kyau ne a wajen Allah wato kenan babu nassi da kwakwalwa za a yaƙe bi ma'ana da kwakwalwa Allah zai tambaye ka akai kuma ya maka hisabi akai su ne mu'tazila saboda haka su ne suka raba hadisi kashi uku suka ce akwai abin da ke kira khabaru ahad au eh, khabaru wahid wanda malaman hadisi suna kiransa ah, wato hadis ah, gharib akwai aziz sannan akwai mashhur guda ukun nan mu'tazila suka ce in dai a aqida ne ba za a aiki da su ba hadisi na farko garibi shine wanda aka same shi daga wajen mutum daya kaga hadisin sayyidina Umar innamal a'malu binniyat ko duk inda ka zagayo daga wa ake rawaito shi Umar to in a wajen su ne ba za a aiki da shi ba a akida saboda mutum ɗaya ne aka same shi daga hannun sahabi ka'idar su kenan su kuma dalilin su shine duk hadisan da suka zo akan baban akida da sauransu suna kokarin rabke wa'annan hadisan saboda ta ci karo da ka'idar su saboda haka ya za a yi su sa katangan karfe tsakaninsa da irin wannan hadisan shine suka fitar da wannan ka'idar kuma za ka ga da yawa daga cikin malaman da suke ikirarin sunna suna amfani da wannan ka'idar mu'tazila ai wannan hadisin ya fada khabaru ahad kuma malamai sun ce khabaru ahad ba amfani da shi a akida kamar hadisin hadisin imamu muslim da mala'ikan mutuwa Allah ya aike shi je wajen annabi Musa da ya je wajen annabi Musa sai tadda ya shiga gidan annabi Musa da siffa na dan adam ba tare da izinin annabi Musa ba annabi Musa yana zuwa da ya ga mutum a gidansa kawai ya daga hannu ya kwada mai mari sai idanuwan suka fita sai idanuwan guda biyu suka fita Imam Muslim ya kawo hadisin ne a dalilin in ka shiga gidan mutum ba tare da izininsa ba in ya fasa maka ido ya fasa banza ba diya ba kisasi ba komai saboda ka shiga ba tare da izini ba sai mala'ikan ya koma wajen Allah ya ce to ai wanda ka turo ni ma yana tsoron mutuwa da makamanci aka sai ce dawo sai ya zo da siffan da annabi Musa ya san sai ce Allah ya turo ni ne in karɓi ranka amma an ce in baka zaɓi ga wancan dabbar tana cike da gashi tana cike da gashi ka duba in kana so a maka jinkiri kowace shekara za a zari gashi ɗaya a cikinta tsawon shekarun da za ka yi shine tsawon yawan gashin wannan dabban annabi musa ce to idan ana ta cirewa in ya gama karewa mai za yi sai ce za a cire ran ya ce inda za a cire to a cire yanzu ko tun da dai ko mun daɗe wanda za a mutum to tun da za a mutum gara yanzu a mutum <laughs> kaga da damu ne yanzu zai ce kai da irin wannan ne da ya fi daɗi kasa ba san mutuwa zai ce zai ya fi daɗi saboda wannan za a daɗe ana rayuwa to irin rayuwar da su suke da shi ai ba irin mu bane yanzu tunda aka halitta annabi adam ake rage halittar dan adam ga muna yan pirit pirit a ƙasa saboda ka karfin mu da nasu ba ɗaya bane a wannan lokacin zaka ga mutum ya shekara ɗari biyar yana rayuwa kai fa daga 90 kai collapse ko don da ka gan shi 90 daman yana cikin injury time ne <laughs> kai 70 ma injury time kake ya kama za Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar al'ummansa shekarunsu 60 ko 70 60 ko 70 duk abin da ya sama da haka to wannan falala ce ta Allah sannan kuma ana samun da yawa ƙasa da haka kaga kuma ka duba haka ne to kaga wanda ya wuce 70 yana injury time ne <laughs> yana cikin injury time ne ko sa'annan kuma kai da kake kasa da haka kakai tunanin fa sai ka kai wannan shekarar da yawa wanda suka fi mutuwa kasa da 60 din suka fi mutuwa shine kuma ka'idar kaga a yanzu wanda zaka ga sun kai 60 70 nan gaba kuma matasan da suke tasowa da wuya a samu wanda za su kai irin wa'annan shekarun sai ka ga yawanci 30 20 15 sha duk sun fi mutuwa akan me dattijo kafin ka dace ce dan 60 70 ko 80 ya rasu sai ka ji wa'annan ɗarruka sun tafi to wa'annan suna daga ciki sai malam ya ce wal jahamiyatu da kuma jahamiya jahamiya kuma ita nisba ce zuwa ga jaham bin safwan as-samarkandi shi kuma ya kwaso wannan aqidar ne daga ja'ad bin dirham cewa Allah bai yi magana da annabi Musa ba kuma bai riki annabi Ibrahim ba daɗi ba. Ja'an bin Safwan bai yadda ma akwai Allah ba, shi ne ya ce, duk wanda ya ce Allah na sama kafiri ne. Yau ba akwai mutanen da suke cewa Allah baya sama ba yana ina. To, ai maganan jam ne, Ja'an bin Safwan ne. asalin magana ta jam ne bin safwan ya ce Allah na ko'ina baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa baya kasa baya yana ko'ina kenan ya ce in ka ce yana sama to ka zama kafuri haka jam bin safwan ya faɗi saboda illan jam bin safwan har lokacin da za a yanka shi fa khalifan zamanin salim bin ahwad shine yanka shi amma wallahi jam za a gigara mai wuka yana lam yattakhidha Allahu Ibrahim khalila wa lam yukallima Musa taklima eh na yadda Allah bai yi magana da annabi Musa ba kuma bi riki annabi Ibrahim ba dadi ba haka yanka shi yana faɗan haka da wannan akidar ya zo ya zauna yayi munazara da wa'ansu 'yan akidar su muniya suka jefa mai shakka sai da ya kwana arba'in bai da akwai Allah ba to shi ma yana da irin wannan shi sa jahamiyanci sun fi kowa musgunawa Allah a wajen siffa sun kore Allah ki daya suka ce babu Allah kuma ba za ka ce akwai shi ba to me kenan ba za ka ce akwai shi ba kuma ba za ka ce babu ba me kenan babu duk abin da aka ce ba ba za a ce akwai shi ba kuma ba za a ce babu ba me babu to haka aqidan jahamiyanci yake sai malai ya ce to da su ma fa innahum yarudduna nas ala ta'til malan yace wa'annan suna mai da mutane zuwa kore siffofin Allah wa zandaqati da kuma zindikanci fita daga addinin musulunci saboda dukkan malaman musulunci sun tabbatar da illan wa'annan mutanen da kuma barnar kudurin su duk wanda ya kudurta irin wannan kudurin to ba zai gama ba zai samu shiga aljanna ba saboda ya ya fita daga addinin musulunci ya kudurta abinda Allah bai yadda da shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yadda da shi ba sahabbai ba su karantar da al'umma ba malaman musulunci ma ba su yadda da shi ba to shi ne malam yake cewa in ka samu irin wannan kaga irin wannan to ka sani cewa fa gurɓatattun kuduri suke da shi kar ka zauna a cikin irin waɗannan mutanen za su raba ka da ubangiji kuma za su nisantar da kai daga samun rahmar ubangiji saboda kowa me yake nema Rahmar ubangiji da shi malamin da kai ma me kuke nema dacewan ubangiji to ina ka zo ka zauna wajen da mutumin da zai ce an yafe maka ina zaka zauna da irin wa'annan kaga duk abinda ake yi a yau wallahi za ka ga dacan an yi shi musailamatul kazzab da ya auri sajaha ai musailama ya ce shi annabi ne tun manzan Allah na da rai ya rubuta leta ya tura wa manzan Allah min musailama rasulillah ila muhammadin rasulillah daga musailama manzan Allah zuwa ga muhammadu manzan Allah qassama Allah baini wa bainaka ard ila nisfain wai Allah ya raba kasa rabi ya kasa shi kashi biyu laka nisfun waliya nisfun kana da rabi ni ma ina da rabi wato duniyar nan an raba ta kashi biyu ka ja rabi ni ma na ja rabi sai manzan Allah ya rubuta mai reply yace min muhammadin rasulillah ila musailamatil kazzab daga muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzan Allah da zuwa ga musailama babban makareci kaji tun daga wannan lokacin ana kiran shi me musailamatil kazzab sai ya auri sajaha ita sajaha ita kuma ta ce ita annabiya ce tana da mabiya sai mata wayo saboda tana tana da mabiya da yawa sai ya kara da nashi kaga ya hada me karfi da karfe kenan da ya aure ta sai mabiyanta suka zo mata suka ce aina mahru nabiyyatina to ina sadakin annabiyar mu sai ce afauna ankum salatul asr mun yafe muku sallar asr kaga yau ba ana samun mutane a ce an yafe maka sallah ba ba ana samun wanda suke ce an yafe mai sallah ba sannan kuma amma ba shi aljanna ba to kaga ya samu tushe ya bada labarin su a cikin Kur'ani, amma sai a zamanin na Abubakar aka yi Allah ce da auna ila ƙaumin, uli ba'sin shadidin tuqatilunahum au yuslimun suwaye musailamatul kazzab ne Allah su ne banu hanafiya Allah ya magana a kansu. banu hanafiya lokacin sun yi karfi saboda mabiyansa sannan aka karya su yana da ƙur'ani yana da suratul fil alfilu malfilu wa ma'adaraka adraka malfilu hayawanun kabirun lahu zulufun tawilun wai giwa da giwa me ya sanar da kai giwa wani katotuwar dabba ce tana da dogon hanci kai dala wannan yi kama da qur'ani shi yasa amr bin al-as yake cewa wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka kadhib yace wallahi ka san ni na san kai makareci ne wai yana ga ya musailama tun da musulunta ba da musailama yake karanto mu yace kai ka san ni na san kai makareci ne ko <laughs> tun ma bai ma musuluntan ba fa kenan yake ga mai wannan magana to kaga duk wannan ana ƙara wayar maka da ido ne ka gane cewa fa akwai waɗanda suna da wani mummunan kudiri kuma za su fesa ka san matsalar shi ne idan fa mutum ya yadda da mutum duk abin da ya faɗi kamar wahayi ne fa zai gafa ba wanda zai isa ya kankare masa to shi sa ake so ka yi taka tsantsan ka san waye za ka saurara don kada garin sauraro kuma ya zo ya halakar da kai kai kai jifar gafiyar baidu kai dai baka ji daɗi a duniya ba ko sannan kuma a lahira ka zo kai me wahala kadai ai wahala mai sauki ne ana jure wahala azaba ce fa azaba kuma ba a jure mata Allah ce inna azaba rabbika ghairu ma'mun azabar ubangijinka ba abin amincewa bane fa mutumin da yafi kowa jin dadi a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in aka dauke shi tsomawa kawai aka tsoma shi a wuta aka dawo da shi aka ce wai shin tunda kake tunda Allah ya lice ka ka san me ake kira jin daɗi zai ce shi tunda ke bai ma taba jin daɗi ba tsoma fa kawai yace in aka dauko wanda yafi kowa shan wahala a duniya aka tsoma shi a aljanna aka daga shi aka tambaye shi wai tunda kake a rayuwarka ka san wa abin da ake kira wahala zai ce shi tunda ke bai ma bai san abin da ake kira wahala ba kawai tsoma shi din da aka yi aljanna to kaga ba abin wasa bane bala'in kiyama kaɗai ma tana sa yaro jariri ya koma furfura ka san ba karamin bala'i bane to balle na azaban jahannama azaban ne fa Allah ce azaban sa'ada tun daga sakon ɗin da aka jefa mutum tun daga wannan lokacin har zuwa ranar da za a fitar da shi in bai yi shirka ba kullum duk sakon azabar karuwa take yi abin wasa ne ai ba abin da zaka lamince bane duk sakon karuwa take yi har zuwa ranar da za a fitar da mutum daga wuta ah, in ai magana ka ce an ce musulmi baya da wama a cikin wutan jahannama ko ya ko ya shiga ai zai fita ka san yaushe zaka fita inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun kwana daya a wajen Allah fa yace kaman shekara dubu ne a wajen ka to ka san kwanakin da aka sa ba yi a cikin jahannama balle ka ce an ce musulmi eh, baya da dawama a cikin wuta to kai ka fi so ka zama baji'e eh na wuta ai ba wanda yake so ya rimidiya a wutan jahannama kowa yana so direct entrance ne ai ai ba ɗaya bane da wanda ya remedial da wanda ka wanda ya sha wahala amma wannan direct bai ma sha wahala ba sai dai daga ganin masu shan wahalan suna shan wahala gilashi ne tsakanin wuta da aljanna shi yasa dole mutum zai nemi tsari Allah sa mu dace kuma Allah ya ba mu ikon fayyace menene gaskiya da kuma aiki da ita idan kuma mun santa Allah ya ba mu ikon dogewa a kanta da nisanta duk abin da zai iya karkatar da mu daga gare ta fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik